بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dadin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka. da ya kaddara mana haduwa cikin wannan masallaci da ke wannan unguwa ta gongo inda muke daukan darasin masallaci a cikin wannan littafi sharhu masailil jahiliya allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahlal jahiliya wanda yau muna nawa ga watan hijja? to hijira tana da 1438 cikin yardar Allah za mu tashi a kan mas'ala alhadiyata wa saba'un ko? mas'ala ta saba'in da ɗaya Allah muke roƙo ya datar da mu mas'ala ta saba'in da ɗaya tana karantar da tarkuhum ma aujaballahu alaihim min babil warai mutan jahiliya sukan bar abin da Allah ya wajabta musu wai ta hanyar su nuna su masu tsantseni ne wajen yin riya da tsantseni sai ya kai su ga barin wajibi wannan aikin ‘yan jahiliya kenan. Tarkuhumul wajiba wa ra'ai, sai su bar abin da Allah ya wajabta musu wai a tsantseni yake, a ce ai mutanen ba ruwansu da duniya. Yana so ya zama wali sai ya bar wajibi. Eh. baya ba ruwansa shi wannan mutumin kirki ne juma'a ma baya zuwa makka yake kaga ya bar wajibi dalilin neman matsayi ya taƙarrabu na ilallahi bitarkil wajibi wai suna yin ibada da barin wajibi wajibi ne in ka hadu da ɗan uwanka musulmi in ya maka sallama ka amsa mishi to in ka ce masa assalamu alaikum sai ya maka sai ya daga ma carbi sai ce maka aishi yana cikin lazimi to yanzu da wannan lazimin da yake yi da amsa sallama ne aka umurce shi ba ce ma kana yawo ka zama bebe ba amma an ce in ka haɗu da ɗan uwanka musulmi kamar sallama in ya maka kuma wajibi ne ka amsa hmm. sunna ne mai ƙarfi ka masa sallama in kuma ya maka wajibi ne ka amsa su sai su bar wannan wajibin no, wajen neman matsayi ce wannan duk inda ka hadu da shi wurdi yake yi ai wannan mutum akwai addini Karshe ma sai a ce ai waliyi ne kuma gashi ya bar wajibin Allah masallaci a ƙofar gidansa shi shehi ne ba zai fito ya yi sallah tare da ku ba kana magana wace a kaba yake yi baya zuwa ko ina. mislul wuqufi bi mazdalifa kamar yanda da can lokacin jahiliya manyan qurayshawa ba sa ainihin tsayawa a arfa tare da baƙi ƙauyawa talakawa ‘yan waje a su ahalul haram ne su a musdalifa ake musu tanti ake kafa musu rumfunansu su a nan za su yi zongo mislul wuqufi bi masdalifa badalul wuqufi bi arfa kamar tsayawa da wa'annan mutane suke yi a muzdalifa madadin tsayawa a arfa ya zukumuna annahu wara’u suna riya hakan tsantseni ne ai li'annahum ahlul harami don su mutanen harami ne wala yakhrujuna ila arfa don haka su ba sai sun fita sun je arfa ba li'annaha min al-hilli don tana waje da harami fahum yatrukuna al-haqqa tawarruan sai su bar gaskiyar da Allah ya ɗora su a kai gaskiyar da annabawa suka karantar wai don su zamanto masu tsantseni wa haza min amalin jahiliya wannan yana daga cikin aikin mutanen jahiliya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya saba musu akai nas'alullahi al'afiya malam ya ce muna neman kubuta muna neman sauki muna neman Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana wa kadhalika min tarkihimul haqqa tawarruan haka ma sai su bar gaskiya ga kakarara ƙarara, sai kaga mutum baya cikin masu binta wai shi mai tsantseni ne annahum yadufuna bil baiti qurra sai kaga har suna dawafi tsirara wai in an taɓa su su ce to ai tufafin mun saba wa Allah da su bai kamata mu tinkari Allah da tufar da aka yi wa Allah sabon Allah da ita ba. Wa ya na satrul aurati sai su bar suturta al'aura allazi huwa alhaqqu wanda kuma shine tabbas shi yafi cancanta da a fara yi min babil wara'i shine ma yafi nuna tsantsenantaka. Yaqulu la raraduhu bi siyabin a Allah fiha in ka taba su me yasa kuke tsiraita jikinku in za ku yi tawafi su ce a'a ai ba za mu bauta wa Allah da tufafin da muka saba masa da su ba eh wa kazalika kullu man taraka shay'an min al-ibadati yace to kar ka tsaye da maganar anan duk mutumin da kaga ya bar wani abu na wajibi wanda shari'a ta tsara wai shi mai tawarru'i ne shi mai tsantseni ne har ya bar wajibi to kamar la ya tasaddaq wala yusalli ma'al jama'ati yayi daidai da wanda ya daina sadaka shi ya girma yanzu ya wuce sadaka sai dai eh, sai dai ya bayar ko a bashi To <laughs> To, kaga idan mutum ya kai ga matsayin baya sadaka, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ce a yi sadaka, ko? wala yusalli baya salla ma'al aljama'ati, tare da jama'a wai shi babba ne saboda mai mai mulki ne yanzu ya wuce ya zo ya yi sahu da mutane saboda mai ilimi ne shehi ne ba kuma yaushe za a zo ana taka mar yasu in ma zai yi to filinsa daban e baya salla ma'al aljama'ati fil masjidi tare da jama'a cikin masallaci Allah ya taimake mu irin wannan shehunan mu babu su a ƙasar mu wanda suka rika ba a jama'a da su akwai su to Allah ya sauƙaƙe kashi ya tariya, wai ai ma ka cika zakewa sai ya zama riya wasum'a sai ya zama sum'a su suna bautawa Allah su ne a asirce eh wai ai akwai wani sirri tsakaninsu da Allah sai su da shi amma fitowa a yi yuyu din na riya ce sum'a ne kawai kama sami ina min ba malam ya ce kamar yadda muke ji wasu in an bullo da maganar abun da suke faɗi aula ya tulubu da ilm ko kuma ya zauna baya neman ilimi saboda shi babba ne ya wuce neman ilimi eh, in ana maganar ilimi ma shi baya tuna kansa sai dai tuna yara marasa gata don matsayin da ka kai kuma a dawo yanzu kana da wanda zai karantar da kai ai sai ya rena kai ga kai shi malamin ka ne eh, sannan kuma ma har yanzu a ce ilimi kake nema to na me na addini yo menene to baka sani ba la yadlugul ilma bai neman ilimi aw gairi zalika ko dai abin da ya kama da haka daga cikin abubuwan da suke wajibi sai kaga sun kaurace musu min tarkil ibadati kashiyatar ya wai ai in ma mutum ya cika zakewa sai a ce riya yake yi shi yasa su sai su ki sai su nuna kamar suna yi a boye to ai idan kowai addini ake yi sai ya zan babu zambabu. zan babu don in ka ƙi fitowa masallaci na ƙi fitowa ya ƙi fitowa sai a ce yanzu musulmai sun daina sallah musulunci ya mutu an daina sallah ko ba haka bane to in ba ka zuwa karatu ba mai zuwa yi wa'azi ba mai daga murya a ce ai hakan ɗin riya ne a yi shuru sai a ce yauwa musulunci ya daina yanzu ya mutu to su haka suke gabatar da irin nasu aƙidan ɗin kuma hakan ɗin wata hanya ce da suke bi don su yi damfara ko kuna ganin kamar mutanen kirki ne kuma ainihin sun kasa na banza Allah ya sauƙaƙi ya kasa na banzan fa amma shi wai shi ya fi kowa <laughs> ya kasa su ma don su ɗin ana ɗan jagulawa da su, wanda yake ganin na banza ne, ya ma kasa su, tunda shi bai yi. Almas'alatu saniyatu wasalisatu wasab'un, mas'ala ta saba'in da biyu da saba'in da uku. تقربهم إلى الله بترك الطيبات من الرزق وبترك الزينة har yanzu dai ana biye da irinsu yana daga cikin sifarsu su mutan jahiliya na da masu girman kai ko kuma masu neman walittakan ƙarfi da yaji domin a da in ka ci ka ado kana kwalliya kai wannan ba waliyin Allah ba ne a'a sai ka shiga datti Baka cin abu mai kyau irin wanda mutane suke ci to a lokacin za a ce e wannan ƙila ma waliyi ne taƙarrubuhum ilallahi su yanda suke kusantar Allah bitarki ɗayyibati minar rizki wa tarki zinati sai su daina cin abinci mai kyau su daina sa kaya mai tsada su daina sa kaya wankakke mai kyau mai guga sai su rinka tafiya cikin yamusassun kaya abinci mara kyau haka suke yi ta'abbuduhum bi tarki dayyibati wai ibada su su suna yin ta ne tare da barin abinci mai daɗi minar rizqi na cikin abinda Allah ya arzuta su da shi wa tarki zinati kuma ba sa ado fil libasi a tufafinsu ba sa ado sai kaga ya zubo ta kawai yana tafiya yana janta to kaga nan ma kuma ya yi matsala fi fi fi yana tafiya ana biye gaba ta yi sama baya tana jan ƙasa fiyau fiyau fiyau ana tabi shi eh manya ga sunan sun fito tanan ya daga tanan ya daga ƙasa ya yi ƙasa ba guga eh, babban shehi kenan ya bullo a sharhu ai taqarrubuhum ila Allah bi tarki tayyibati min ar-rizqi sukan kusanci Allah da barin abu mai dadi mai kyau mai tsafta daga cikin kayan abinci wa tarku libasi zinati da ba sa sa kuma kayan ado tufafi na ado tufafi mai kyau wa haza inda nasara haka nasara suka ɗauka wa kansu tun farko jahiliya ce irin ta nasara wa man shabahum da wanda ya da su da wanda ya kwaikwaye su minas sufiyatil muntasibina lil islami daga cikin sufa wanda suke danganta kansu da musulunci su dai wa'ancan nasara fada-fadansu kowa ya sani su dama ba musulci suke riyawa ba, to akwai kuma sufa wanda su kuma suna intisabi da musulunci, amma kuma su ma haka ne aƙi da su. Bitarki ɗayi ba ti ta'abbudan lillahi azza wa jalla, sai kaga sun ƙare duk wani abu mai kyau, wai bautar Allah ne mai girma da ɗaukaka haka. Ko na yi gaba. Eh? to ya turku na ta abu da lillahi azza wa jalla sai kaga suna kyale abu mai kyau wai don bauta wa Allah mai girma da daukaka ala junan nisa wa'ancan fada fadan ba sa aure na daɗe. ban sani ba ko wani yanzu suna yi su za a yi musu guri a church gefe guda su ba sa aure su zaune kawai suke sai dai su sawa wa matan albarka eh, sai dai su sa miki albarka in kin kyautata musu kina yawan baiko da yawa kina kokari to akwai lokacin ganawa da da za ku yi eh wannan addu'a za a yi miki rufe ido hmm. to akwai wasu kuma daga cikin sufawa ma da suke haka hmm. e su wannan za su sa albarka su ma e shehi zai sa albarka addu'a ne eh, Allah ya taimake ki ku gana to ke kin samu albarka da fa an yi fa Allah ne ya taimaka yanzu aka daina saboda ana wa'azi har in kika samu kun gana da shehi ma ke jam amma ya kuma da na sani da yin haka wani tunani to Allah ya sauƙaƙe fala ya junan nisa'a wala ya yakuluna min at-tayyibati ba a tara musu abinci mai kyau da idan irin wannan shehunan suka zo gari su ba sa ci su sa naman kaza a gaba sai sun ƙoshi su sa abinci mai kyau a gaba sai sun ƙoshi su waliyai ne amma kowa ya kawo akushinsa a sa masa albarka loma ɗaya kawai ah, eh. in aka kawo kai ka kawo da naman sai ya ɗauka ɗaya in ma cinya ce ita kaɗai zai ɗauka kaɗan albarka kawai shi yake sawa bai ci wannan akushin ma ya sa albarka a wannan akushin ma ya sa albarka a wannan akushin ma ya sa albarka Eh? A'a, to yanzu wannan kaga dai wallahi wani mata. Duk akwashin da ka gani gashi dai ba a ci ba, amma yanzu wannan albarka akwashi ishirin. Eh? Wannan bai kwashe albarka ba. Akwashi ishirin nan ya yi loma ɗaya nan ya yi biyu in ya yi daɗi. nan ya yi ɗaya nan ya yi uku in ya yi daɗi nan ya yi ɗaya nan ya yi biyu in ya yi daɗi da haka ya koshi kuma ruwan da ya ce ya kawo ya sa masa albarka sai a ce wallahi da gowar yau mai. ko dole gowar mai daɗi da tun da ya zo bai ci abinci ba amma na albarkar fato to kuma mutanen daɗin ga basira ba su gane ba ya ci ya koshi ya ɗebi nan ya ɗebi can ya ɗebi can ya ƙoshi ba <laughs> yanzu don Allah yanka ishirin na nama ka cinye su a ce ba ka ci eh ai na ƙoshi Thank you. fala yatazawwajuna an-nisaa wa la ya'kuluna min at-tayyibati wa yataqashshafuna fil fil sai ka gansu su ba sa yin abinci mai daɗi mai laushi mai kyau tufafi mai daɗi mai kyau mai daɗin sawa mai tafshi gogagge wankake a'a ya taƙashafuna sai ka gansu cikin ƙayayau ƙayayau hakan nan wal masharibi haka nan abin sha wal malabis haka tufafi ba za ka gansu da abu mai kyau ba ba za ka gansu da abu mai daɗi ba eh, a ce dai an keɓe musu gasu wannan nasu ne a in haka ne za a ce sun yi daidai da mutanen duniya su kuma ba 'yan duniya ba ne ba su son duniya su yaz'umuna anna hadha ibadatullahi sai suna riya hakan ai bautar Allah ke ko yanzu irin wannan aqidar ta shiga mutane wai malami da ajib hmm. malami ajib wa ƙarya ne mutumin kirki a jib to jib din aljani zai hau a wai masu kuɗi shi duk da mai kuɗi ɗan wuta ne kenan ko ku an yi aljanna don malam kawai eh kai da kake son jib din kai kai ka sallama to amma shi malam kare hau in ka gari rigunan da suke sawa haba malamin Allah da irin wannan rigar to naji sai nawa a garukan eh sai waye to zai sa sai masu kuɗi da nesa da Allah to annabawa suna ado suna kwalliya suna fitowa in za a yi taro sai ya kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin in ya hadu ya sa alƙabba ya rawani na ya gyara Aisha ta ce sai ya zo ya sa randa a gaba yana dubawa a ruwa inda bai gyaru bai gyara kamar madubi kenan a da Hmm? Ba ya fitowa ya mutsaza in an yi baki hmm? to ai zub da mutuncin musulunci ne ma malamin yana tafiya kan jau kan jau kan jau kan jau wani yaro ne za a ce me kake ruri a duniya zai ce ya zama malam ciyaman kuma ya fito malam ana kewaye da shi yana taku daban-daban an buɗe mota ya shiga sai ce zama ciyaman eh kowane yaro sai ce shi ya zama ciyaman yake so ko ba haka bane ba mai cewa yin zama malam to malam kanjau kanjau ne to wannan an daga musulunci kenan eh to amma in ya fito ko magana ya za a fi shauraron shi za a fi jin magana sahin? to to da kake ji da shi shi ma yana da shi ko hmm. kuma in kana takamar iya kwalliya baka fi shi ba to me zaka kushe shi da shi kana ga kai wayayye ne to ya fito ya ma fi ka haduwa sai ka nemi hanyar da zaka fata sai ka ce kai don Allah ba na Allah bane wallahi duk wayannan malaman duniya ne ka ganshi fa irin shigar da yake ka duba fa motar da yake hawa ka duba gidajen ka duba kaza to wannan aƙidar da ce take bin mutane annabawa wani irin abu ne ba su yi ba annabi suleimana saboda tsabar ba jib ba ma shi jirgin sama yake hawa irin kirar Allah har yanzu ba yi shi ba kawai iska ce take haɗuwa sai ta zo ta shimfidu da shi da jama'a su hau a kama hanya kai kuma ingarmu da yake hawa ingarman doki shine tamkar jib a yanzu to da aka zo sai yaje yana kallon dawakan abinda ake tsoro dai kar wannan kwalliyar ta ruɗa ka har ta saka ka bar farani. to ya je yana duba dawakan sai la'asar ta wuce shi sai ce wai wai wai wai wai kuka yaudare ni na bar la'asar duk sai yan kasu. sai Allah ce to na canja ma da abin da ya fi su sai aka ba shi jirgin sama na iska to kai ka ce wai ba a hawa mai kyau ya samu mulki ya samu mukami ya ga arziki aljani ma an daka marzawa sai kaga yana bari saboda kwarjini na annabi Sulaiman ya rasu fa yana tsaye yana sallah yana dogare da sandansa aljunun suna aiki in ya gama sai ya rushe bai ce ya bari ba sai ya ƙara gyara gurin ba su sani ba sai daga rata ci sandar sai ya faɗi ya suka gane suka ce duk zaman da muke muna wahala shi ya mutu saboda kwarjininsa tsoronsa suke yana tsaye ma ya rasu ba su sani ba to annabi ne kuma kai me za ce kai ka ce sai an ya mutse eh ya za'umuna suna riya anna hadha ibadatillahi ko ibadatan lillahi suna riya hakan din wai ibada ce ga Allah wali hadha qala ta'ala saboda Allah ya katse bakin ya ainihin kashe bakin tsanya ya toshe bakinsu ne ƙaryata su yace kul ya rasulallah ka gaya musu man harrama zinatallahi waye ya haramta don Allah waye ni ne mai haramtawa ni ne mai halattawa ban haramta ba waye kuma ya samu matsayin da ya finawa har zai haramta man harrama zinatallahi wa ya haramta adon Allah allati akraja li ibadihi wanda dama ya fitar don bayinsa ayin akwai wanda ya cancanci ya sha dadi ma bawan Allah ne na gari wanda zai ci ya gode wa Allah ya ci ya bauta wa Allah amma ka ci ka saba wa Allah ka ci ka tsine wa Allah ka ci ka yi wa Allah abin da bai so eh sannan a ce wai kai ya fi dacewa wa qayyibati wa ya hana a ci mai dadi minar rizki daga cikin kayan arziki wa ce kar a yi Allah ne ya wannan tambayar ko akwai amsa to ya kuma ake cewa ba a ba a so ba kyau ya ayyuhal ladzina amanu wannan a cikin suratul a'raf kenan aya ta 32 a cikin ma'ida Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuharrimu dayyibat kada ku haramta dada ne ma halallahu laku wanda Allah ya halatta muku me dadin da Allah ya haramta shi aka hana ka kaci duk yanda kyan kwalba take in ta giya ce an hana ka duk yanda kyan fuskar mace da bodin ta ya hadu in ba aure an hana ka ba ku yanganci ba ku yangar ka bace ba matar ka ba to an hana ka duk yanda ainihin tufa ta hadu in ta alharini ne an hana ka duk yanda kwanuka suka haɗu in na zinari ne an hana ka duk yanda gado ya haɗu in na gol ne ko na azurfa an hana ka kai namiji kai amfani da irin wayannan a matsayin kayan ado mata ba an yadda su kan su sa zinari su sa gol su yi kwalliya su yi ado an yadda abinci na halal tufafinka ya zama ta hanyar halal ka samu abin hawanka na halal ta hanya halal ka samu da ba a so haramun ko kuma wanda Allah ya ce haram ne amma babu abin da aka ce an haramta maka in ba Allah ne ya haramta shi ba ko ma menene sai in ya samu haramci daga Allah don ba mai haramtawa ba mai halattawa sai Allah ranan da wani ya halatta kuma abin da Allah bai halatta ba ya zama kafiri ranar da wani ya haramta abin da Allah bai haramta ba ya zama kafiri yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya yi ridda ya haramta halal ko ya halatta haram daga zarar ka haramta abin da Allah ya halatta to ka yi ridda ko kuma ka halatta haramun ko ka haramta halal duk wanda ka yi daga ciki ka yi ridda ka bar musulunci sai dai ka dawo ka sake musulunta wa kazalika haramu ba'dha bahimatil an'ami haka kuma suka haramta wasu daga cikin dabbobin ni'ima haka kawai sai a ware dabba a cikin garke sai a ce wannan banda mata mata ba za su ci ba in an yanka sai maza ko kuma wannan an haramta maka duk matsala baka isa ka saida ta ba ba a fidda ta daga garke ta zama kamar ita ce take kare garken wannan duk an yi a lokacin jahiliya ba yanzu ne da musulunci ya zo aka daina ko a aje wata kazan da ba a so a rabu da ita a gida ko akuya ko tunkiya ko sa ko saniya duk wannan daga cikin bahimatul an'ami an haramta wa mutum ko raƙumi ko raƙuma Eh. Yace, kar a yarda irin shanun da ake cewa ka a sayar a sayar da su a cikin gari hmm. kuma wa su yi a ba su su eh, irin su nasu ne yi na sadaka ne kawai ba a ci su ne suke zuwa su nuna su ai ya ga dama in ya nuna wata ta daga bunni ta fita da gudu saboda tsabar tsafi sai ta kun gani ko Tsoronmu suke ji irinsu. a aje a kamota ta ke dawo ne ta dawo <laughs> to ya ga dama ya ce wannan in kai wasa saura kwana kaɗan ta hallaka ka ko ta hallaka ƴaƴanka ko kuma garkenka wallahi ka yi sa'a da na zo ka ga da na iso ta fita da gudu ko tana tsoro in fallasa ta to Allah ya kama ki dawo ya kaga tana zuwa tana zuwa har tana faduwa hmm. tsafi ne zunzurutu kuma sai ya zabi wanda zai nuna wannan fa wani wuri wa'anda suka yi kuce a tsafi suna haka mu ne nan dai Allah ya taimake mu ba mu da irin su akwai su su magana suke da shanu kuma ba baiwa ba ce tsafi ne ƙarya yake yi ba abin da zai same ka sai dai in kai ma mushirikin ne dama amma idan ka imani da irin wannan camfe-camfen to kuma in baka yarda ba to sai kaga kuma abubuwan suna samun ka don suna iya yin tsafin da abun zai rika samun ka kuma tunda kai ma dama baka da tawakkali yana tafiya in ka karyata shi kawai sai kaga wanda ka fi so ɗaya ya faɗi a mutu gobe ma wani ya mutu jibi ma wani ya mutu ce an gaya maka aikaki to dama kai ma baka da tawakkali baka san Allah ba baka karanta shi ba baka san addini ba baka karanta shi ba camfi kawai ka tashi da shi tun na iyayenka da kakanni ka rike in abu kaza ya faru kaza zai yi in kai kaza kaza zai same ka kul kada kaga kaza kuma ka bi kaza kaza zai same ka irin wannan ba shine ilimin a da camfi boda to wannan ba addini bane jahiliya ce an wuce wannan lokacin tun daga farkon wahayi da ya sauko aka rinka kore irinsu ɗaya bayan ɗaya har sai da aka gama kore su manzon Allah ya koma sallallahu alaihi wasallam wallahu kad abaha bahimatal an'ami Allah ya halanta dabbobin ni'ima namiji zai ci mace za ta ci babu wanda za a ce wannan haramun ne ga mataye mu wai illa bi zukurina sai dai ga maza kawai babu wannan dabbar duk dabbar da aka ce namiji zai ci to mace ma za ta ci domin Allah bai ware musuluncin maza daban na mata daban ba innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati har zuwa karshe duk abinda namiji aka ce sai a ce mace to amma su saboda tsabar hadama mata su dafa musu su ji komi ga kanshin da komi wai ba za su ci ba su kuma sun yi imani ko ɗanɗana gishirin roman ba za su yi ba saboda suna tsoro ba abincinsu ba ne na maza ne wannan da haka ake yi faƙala uhillan lakum bahimatul an'ami amma idan Allah ya ce an halatta muku dabbobi na nima, Allah ya halatta musu fa wannan lokacin aya ta zo an ce halal ne amma me faharrimu ba'dal bahima al'an'am sai suka haramta wasu daga cikin wayannan dabbobin ba sa ci min ajali in saboda gumakansu akwai wanda kuma zai ware dabba ita wannan ta gunki ce saboda malaminsa ya ce masa ya rika yanka bakar dabba ko da yaushe ƙarshen wata ya zo kar ya kuskura wata ya ƙare bai yanka baƙar dabba ba, ko farar dabba, ko kuma mai kaza, mai kaza, sai a ware masa tsarin da za a ware masa, a tsara masa wata sabuwar shari'a, ko ba zai yadda ya kuskure ba. Saboda tsabi akwai wa'yanda ma ake ce musu su rika ba da mutum. Tun a dama arzikin wahala na noma ma haka, na kiwo haka, son dabbobi. sai a ce duk ƙarshen wata ko ƙarshen shekara ka ba da jinin mutum ko jinin dabba mai iri kaza kuma hakan suke yi a da sai kaga mutum ba kamar sa alardin a lokacin da dame dubu yake aiki sai ka ji shi kullum sai ya ɗaura sama da dubu a gona shi tsafi ne dabbobi kuma diyan yanda kai baka isa kai irin garkensa ba kuma tsafi ne har aka shigo lokacin kuɗi irin na zamani akwai wa'inda suke wannan tsafin har yanzu su ne suna amfani da ɓangarori na ‘yan adam don tara duniya malamai ne kuma irin na duniya suke ɗaure musu gindi suke sa su suna yanke-yanken nan to yanzu kai baka duba ka gani ba malamin nan da yace maka ka zo a yi maka kaza a yi maka kaza ka yi kuɗi shi ma fa kuɗin zai ce ka bashi hmm? shi mai yi kan me yasa shi ba zai je kawai ya zama mai shi ba kuma shi tun da har ya zama shi yake yi to menene kuma zai nemi wani abu a gunka ai ya kamata ka gane akwai wani abu a ƙasa sai ce ai su ba sa taɓa irin wannan kuɗin na aljanu, saboda aljanun sun musu kashedi, sai dai wai irin naku za ku kawo musu, su kuma su sa aljanu sai su kawo muku. fa'anzar ta'ala ya ayyuhal na amanu shi sa Allah ya saukar da wannan aya ya ku masu imani la tuharrimu tayyibati ku kam kada ku rika haramta abinda Allah ya halatta muku halal kar ku haramta shi at-tayyibat abubuwan da suke halali kar ku haramta su ma ahallallahu lakum wanda Allah ya halatta muku su don suna da daɗi komi dadin su inda halal ne karkace haramun abunka dukkensa in dai ba Allah ne ya haramta shi ba karkace haramun ne sai ka zama kafiri la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramta abu mai kyau da dada wanda Allah ya halatta maka kada ka yarda dan ba huruminka bane haramtawa ba huruminka bane halattawa kai inda aka aje ka ka bi kawai abinda Allah ya dora ka akai kai in abu bai baka baka ce ba na son irin shi amma ba haramun ba karkace ce na haramta wa kaina wala ta tadu ku daina wuce gona da iri inna Allah la yuhibbul mu'tadina Allah fa bai son masu wuce gona da iri fa tahrimu tayyibati min dinin nasara haramta wato abu mai kyau na halal yana daga cikin addinin nasara su suka fara yin wannan ar-ruhban ruhbaniyawansu kamar a ce shehunansu su suke kange su sai su haramta musu abu sai su halatta musu to in kuka yi haka kuma yanzu kun yi koyi da su wa min jahiliya kuma yana daga cikin addinin jahiliya haka kawai sai a haramta maka zama a wani wuri in kai kuma sai ku ya kama ka a haramta maka fitowa manya ta wuri kaza in ka biyo musu ta nan kuma fulaku ya kama ka yi in dattawa suna zaune in ka tashi za ka bullo ko ta can ne gidanku in ka zo ka kewaya ya ka biyo musu ta can karka yadda ka iso ta nan kam in ka iso ta wannan gefen to an kama ka ka saba wa shari'a ba fata Allah ba ce akwai gunda in ka zauna kuma kawai ka ga wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wai kai jahili ne baka karanci constitution na fulani ba don haka fulaku ya kama ka ƙa'idodi ne kawai waɗanda suke ne waɗanda suke na ainihin jahiliya wanda aka gada iyaye da kakanni kawai ake gadar da junansu ba wai a ƙura'ani ake samu ba kuma in aka zo za a yi maka hukunci wanda ya zauna zai maka hukunci ne inda za ka ce karanta fatiha ko irin fatihan nan ta da ba zai iya yi ba irin menga irin mangarubi alaihi dinna oh. ko irin ta bai iya ba amma wai shi ne bokoko shi ne ke yanke hukunci yake hmm. shi ne gaskiya ne bari ya yanke wa masu laifi hukunci eh <laughs> Allah ya sawaye fatahrimu dayyibati min dini nasara ar-ruhban wa min dini jahiliya kuma yana daga addinin jahiliya kawai canfi canfi mugun abu ne a taɗayyur yana daga cikin abin da yake kafurta mutum shirka ce to in banda shirme tsuntsu ka tsorata ba in yi ru ya yi nan waye ka ce ba sa eh? wai ba sa wani yake ba mu labari suna tafiya da abokinsa waye ya ce masa duba biri sai ce wai shi zai komo gida an cuce shi ya za a nuna mar biri za shi kasuwa an cuce shi wallahi wai sai ya dawo haka kawai zan tafi nema ka nuna mun biri wai sai dai ya dawo ya sake wata kuta. ya zai ga biri to duka wannan fakarantarwa ce ta ainihin 'yan jahiliya haka kawai wai makaho in ka ganshi ko ba sa'a ne kuturu kuma shine mai sa'a mm. eh ko in kun haru da makaho dai to kai kamran nan ba ba fita kasuwa ta ne eh amma in kuturu ne to da sa'a ina ne ga a cikin kaji shi kuma wancan wani ne camfin wajensu eh. wai ba a aski in an yi shifka sai shifka ta zauna in shifka ba ta zauna ba kai aski to za ta kone Allah ya Allah ya ce wa man harrama wa man harrama halalan haka ne ko yace duk mutumin da ya haramta halal mujma'an ala hillihi wanda duk duniya ta haɗu kan cewa halal ne Allah ya halatta shi kai kuma ka haramta irtadda to ya ta, duk mutumin da ya halatta halalin da duniyar musulunci ta yi ittifaki akan sa sai kace haramun ne saboda wani camfin ka ko wata manufa to mutum yayi ridda an dinin islami ya bar addinin musulunci yanzu a kafirin ka kake to kafirai nawa suke yawo kenan hmm? duk kuma ba wani abu ne ya jawo ba rashin ilimi ne da rashin malaman sunna kusa da su malaman damfara ne suke bin su in suka je ba maganar kurika rika sallah ga yanda ake sallah ga yanda kaza yake ba babu su dai kawai kurika rika tsaro fa muna da abubuwa fa ku riga kula da jiki ku riga kula da dukiyoyinku muna da ainihin kayan tsare jiki muna da asirrai shi kenan shi malantar kenan yana yawo yana tallar magani e yana da abin da za ka bunne a garkenka akwai wanda za ka bayar ka bunne a gidanka akwai wanda za a baka ka bunne a gona akwai wanda za a baka kararra ta yawa ‘ya'yanka wannan wai su ne kariya an raba ku da Allah wai kuma malamai ne suke zuwa suna wannan wai malamai ne in kaka ta yi sai kaga an ba zama an fita wai an dawo da albarkar makaranta sai kaga mutum ya dawo da kudi cika wallahi wani kam ya mori karatun shi wallahi yana cin albarkacin makaranta zai cinye shi a nan <laughs> yana bi yana ta damfara ya koma wa Allah ya sha bala'i Allah fa'iza a bafa ila zalika itibaru haza minat ta'abbudi azza wa jalla inda ya fi muni ma in ka ƙara shine ne fa'iza a ila zalika idan ya ƙara akan haka din itibaru haza wai ma yana lura da hakan din ma minat ta'abbudi lillahi yana daga cikin bautawa Allah gashi zai bantaro barna sai ce hakan ibada ne to kafurcin yafi muni ana bayan ya haramta maka abin da yake halal sai ya dora ka akan wani abu wanda yake kuma haramun ne sai ce shine zaka bautawa Allah da shi to kafurcin ya fi muni yawanci irin wayannan fa wanda suke kiran kansu malamai suna bin jahilai suna damfararsu ba su da ilimin addini ba kundi ne kawai ya tara ya da littafin shari'a sai littafin tsubbace-tsubbace kawai kundin ƙato haka duk abin da kafara in ya bude akwai maganin shi diwani ne na asirrai shi kuma bahaushe ko ɗan nan in an ce asiri ya ɗauka wai wani magani ne halattacce eh. kuma asihiru a larabci safi ake nufi safi kuma kaburci ne eh ai asiri ne to ai shi din ne ba kyau dama e da magani ya ce, kuma aka duba maganin ya biyo ta hanya mai kyau to da ya halatta don an yarda a yi magani to amma shi asiri yake ba badawa asihiru kuma tsafi ne a larabcin an ce asihir tsafi to muhimmi ce ta asiri ko akwai wata hanya da za ka maido da kalmar ta dawo magani asiri asihir ne mm. kuma ba inda aka halanta wala yuflihu sahiru haisu ata mm. me wannan tallar asiran kuma duk inda ya bi bai da nasara abun Allah al-iflahu kuma ne shiga aljanna duk inda ka bullo wa Allah da ibadarka ba za ka ci nasara ba ka samu aljanna inda ya tsafi kake wala yuf lihu sahiru sahiru a sihir kenan haisuata ta inda fi zo. ba haka aka gaya wa matsafa a lokacin annabi Musa a lokacin Fir'auna ba ka zamanin Fir'auna shi ya fi kowane zamani sihiri don su a zamaninsu sihiri ke yayi saboda tsabar sihiri za a ga kawai kututture an maida shi kura yanzu nan kawai kututturen kuka in ya ga dama ya kaga giwa ya ga dama kawai igiya in ya yadda ta hita zama maciji shi yasa Allah subhanahu wataala ya turo annabi Musa da mu'jiza wanda za ta yi maganin irin wannan sai aka ba shi sandar da take zama macijin da ba na tsafi ba macijin mu'jiza in suka yi macizan tsafi shi kuma sai ya haɗiye su su kasa cin nasara don su ba sa cikin masu cin nasara kuma ko yanzu kai in kana da addu'a mai tsafi ya je ya ta yi bai isa ba wallahi wala yuflihu sahiru haisu ata kai ka rike addu'a shi ya rike tsafi mu gani wai ka ba shi haushi ya ka samu matsayi iri kaza shi yana nan sai ya kwana bai yi bacci ba yana kiran dandaka ya ilu zabzaba ya ilu zai kumbura ma ciki sai ya tashi da zawo shi <coughs> to me zai same ka haka abubuwan suke in ka dawo ka ji har kai ma kana tsoron matsafa to kai ma ka shiga wani layi eh? kwarai da gaske tsafi gaskiya yana nan karka karkace wai ba tsafi ba kyau ne kuma in ka rike Allah kuma Allah zai kare ka daga shirin mai tsafi kamar yadda an yi wa annabawa kuma sun an ba su addu'o'i kuma sun samu kubuta to haka kai ma kaga annabi Isa saboda ya tar da irin wayannan masu yawan tsafe-tsafe sai aka bashi mu'jiza in kai an aibe ka da makanta ma in ya shafa idonka kawai sai ya bude kal in ka tashi da kuturta tun kana jariri har ka girma ba ya zo, in ya shafa hannuwanka yi kaga zo sat ƙafafunka yatsu sat kai in ma aka ce waye kakan ka ce ya mutu a shekara ɗari ya ce mu je wurin da aka binne shi ya zai ce kai tanko tashi sai kaga kawai kabari yana tsagewa sai ya fito mu'jiza ce don a nuna musu in tsafi suke ji mu'jiza ta fi tsafi don idan ba da irin wannan ka zo ba ba za a ji tsoronka ba to ko yanzu idan malamin sunna zai tashi yana wa'azi daga ammar tsafi sai ya haukace daga ammar tsafi sai ya zama ba lafiya ya daina magana ya bebance ya kurmance wani ba zai iya yin wa'azi ba ya ce kai garin nan bai tabuwa kana farawa za su jefe ka to sai Allah ya kare su ya ba su azkar zikirori na kariya sai ka zo kai ta wa'azin ka faɗi abin da kaga dama a kwana ana zafin ba abin da zai same ka kaga wannan shi yasa duk inda aka zo lokacin in kuka zo da tsafi sai a turo annabi da mu'jiza yanzu kuma in kuna ji da tsafi sai a turo malami da sunna sai ya kai kuma ba zai ji tsoron ku ba in kaga malami yana jin tsoron tsafi yana jin tsoron masu simfu to bai da tawakkali shi ya sa aka kyale mutane suka yi ta koyon tsibbu ba a wa'azi a kai aka kasa samun malamin sunna a unguwa a gari a ko'ina sai ‘yan tsibbu su ne malamai su ne limamai kullum a rika ɗora muku haraji a gani? Allah ya sauye ka je ka tar da masallaci a yamutse ba tsarin sahuma a rika sallar da aka ga dama saboda mai jagorantar masallacin shi ma dama bai karanci sallah ba tsafe-tsafe kawai ya iya shi yake tsayawa a kan gawawakinku ba Allah bai yarda da shi ba bai son shi kuma shi ne zai tsaya akan gawar babanka gawar uwarka gawar yayanka gawar karenka gawar sarkinku ga duk shi ne liman kuma ba yardajen Allah ba ne? matsafi ne wai shi zai muku sallar gawawaki shi zai muku roƙon ruwa in an tashi shi zai muku azhar la'asar magariba isha'i har ma in ka dawo ka gane suna ya rika tankwahu kun bar malamanku na asali masu rada muku suna masu sallar gawanku masu kumbin zamani to ka daina mana yi eh. ka daina raɗawa ‘ya'yan namu suna mu gani ba za su rayu ba? ka daina daura mana aure wa yake daura aure ne ma wai malami ne yake daura aure a ga muku malami shi ma ya zo shaida in ma bai zo ba ya daure in wali yace na baka kace na karba ina sadaki gashi ina shaidu ga su tafi gobe ma ku kwana da matarka yanzu ma ku je ku wuni da ita eh. ta zama taka ko ya ma su suke daura aure su suke rada suna su suke muku sallah sallar kama da ba karɓa ba tun da kai matsafi ne eh? da haka fa ake tsorata mutane to wallahi daga yau in matanku suka aihu ba za mu zo ba in ɗaurin aurenku ba za mu je ba mutuwarku ba za mu zo ba duk wata harkar ku ba to kar ku zo ba zai yiwu ba bai yiwuwa ne ɗaurin aure dama ba a kira ba inda aka ce da malami shi addu'a ne addu'a kuma ana yin addu'a ne bayan an an auren ne sai jama'a sun taru kar a wafe to ayi addu'a Allah ya wa auren albarka shikenan amma auren yayi daga lokacin da aka samu an ba ta sadaki an yi baiko an yarda na baka na karɓa, shaidu kun shaida mun shaida to aure yayi to jama'a kar mu tashi a ayi musu addu'a Allah ya albarka Allah ya albarka shikenan kuma a lokacin ko da ba a samu malami ɗaya ya jagoranci addu'ar ba to jama'a mu yi musu addu'a in kowa ya yi addu'a ta yi sai ka yi dole sai ka ce mana makarantu kaza da kaza sannan ne auren zai yiwu hadda za ka ce wai kai kake ɗaura mana aure to ka ji sunan shi ina muke na fahaza iftira'un Allah wannan fa duk kiran ƙarya ne kawai ake yi wa Allah ba inda Allah ya ce a yi wa'in abubuwa duk ƙage ne li'an Allah lam ya shara li'ibadihi tarku ɗayibati babu inda Allah ya ce a bar abu mai kyau haramun ne a bar abu mai daɗi haramun ne babu inda Allah ya haramta wa bayin Allah na gari cin abu mai kyau sa sutura mai kyau shiga gida mai kyau hawa mota abun hawa mai kyau auren masu kyau ba inda aka haramta wai har da matan malamai a da eh. ta malam tana tafiya eh. <laughs> malam yana can yana badawai an ce wannan ta malam ce yar sadaka Eh, ana ce za ku dawo za ku dawo sai yau ya ce yau kuma za mu koma eh an ji an ɗauko shi wai ammar amarya ya je ya buɗe kan amarya a ce nan ku da ruwa ana cewa yau za ku dawo yau za ku dawo ta tashi za ta ɗauko mar buta ya ga tana tafiya tana langaji tana zub da lallare ya ce eh kuma yau za mu koma kafin a ya bar gidan wai su malamai ba su san kyau ba su san daɗi ba eh to haƙuri kan ba laifi inda zai daure din ya haƙura ya karɓa a matsayin taimako to ai ba laifi to amma ka ci a ce wai su irin nan dama sai malamai ita duk mai kyau ba za a taimaka wa malam dai da ne an samu Allah ya sauƙaƙe shi ne za a bashi? Bal ya ce a Allah subhanahu wa ta'ala a ya umurce su ma bil akli min ha, ya ce ku ci ba inda aka ce an haramta masu cin abu mai kyau an ce masu su ci ga ayar ya ayyuhar rusulu ka san dai malamai dai manzanni ne shine su ne farko a malamai ko ko akwai wani shekin malamin da ya rika har ya fi annabi ya fi mursali to ga abin da aka cewa manzanni ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni ba ware ko ɗaya ba kulu mina tsayyibati duk wani abu mai daɗi ku ci har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin nama yana cin nama wa amalu salihan ku yi kyakkyawan aiki shine sharaɗi kar ka ci abu mai daɗi kuma ka tafi sabon Allah ka ci da daɗa ka hau da daɗa ka sa kyakkyawa kuma ka yi bautar Allah wa amalu salihan ku yi kyakkyawan aiki sai kuma aka dawo aka kira muminai don kar ka ce ai wannan manzanni kaɗai aka ce ya ayyuhallazina amanu ko akwai wani malamin da baya cikin allazina amanu eh su ne ma ake gani na amanu na farko to kulu min at-tayyibati ma razaqnakum Allah ce ku ci daga duk wani abu mai dadi halattacce wanda muka arzuta ku da shi ka dubi bakara aya ta 172 walamma hamma jama'atun min ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi mithli hadha akwai jama'ar da take himmatu za su shiga irin wannan mugun zuhudu din a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa'in su sahabbai suka hado kansu suka zo ɗakunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna tambaya wai menene aikin manzon Allah aka ce yana qiyamul laili kuma yana ainihin saduwa da iyalinsa wani lokaci wani lokaci kuma yana azumi wani lokaci yana cin abinci sai ka ce ah, to mu annabawa ne ɗayan ya ce ni ba zan sake cin abinci da rana ba azumi kawai zan rinka yi ya haramta wa kansa abinci azumi zai yi ta yi in ka kalle shi ba sai ka ce ya yi abin kirki ba ɗayan kuma ya ce ni da aure sam da daddare kan kiyamun laili kawai zan rinka yi haka suka rinka kakkasa wa kansu aiki da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji ransa ya ɓaci yace ce kun fi ni in tsoron Allah ne na fi ku kuma ina da aure ina saduwa da iyalina, ina cin abinci wani lokaci da rana, ina azumi wani lokaci, ina bacci wani lokaci, ina ainihin tashi in yi iyamu laili wani lokaci, ya za ku ɗauka wa kanku ku, ku ce kun haramta wa kanku iyalai, kun haramta wa kanku bacci da daddare, kun haramta wa kanku cin abinci da rana wai ku azumi kawai kwana sallah yi yini azumi. Ya ce, to wannan ba inda Allah ya ce a yi haka. Yawwa, an yarda wani lokaci ka yi azumi, wani lokaci ka ci abinci wani lokaci ka yi bacci wani lokaci ka tashi ka yi kiyamun laili wani lokaci ka sadu da iyalinka shari'a ta yarda da wannan ya ku kuma za ku haramta abin da Allah ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama yi musu fada ah, na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fusata da su yayi musu fada ya dawo da su kan hanya wa amma ta'abbuduhum bi tarki zinatillahi amma bautawa Allah da barin ado ai taqarrubuhum ila Allahi bi tarki zinatillahi abinda ake nufi wai neman kusantar Allah ne hakan kin yin ado ai tazyin bil libasi wai kada mutum yayi kwalliya da tufafi wa sitrul aurati kar mutum ya sa kayan da zai boye masa al'aura ya zamanto ya fito da kamala haisu kano ya dufu na baiti uyana ta yanda mutan din da suke neman nuna wa mutane yan gari na iya wai har sukan yi dawafi a ɗakin Allah sai rara. don a ce suna Allah ne ba sa kusantar Allah da mugun tufa wanda aka saba wa Allah da ita. Faraddallahu alaihim bi qaulihi Allah ya musu raddi yace qul man harrama zinatallahi mun karanta ai waye ya haramta adon Allah har da za ku ce ku ba za ku yi ado ba Arab 32 ai ma huwa dalilukum me dalilinku alama taf'aluna min tarkil libasi menene dalilin da za ku bada in an ritsa ku akan cewa ba a son a sa tufa mai kyau wata jammuli wa sitrul aura ba a yin ado a gyara jiki mutum ya fito mai kyau ya yi gyaran fuska ya gyara kansa ya taje ya shafa mai ya yi kyalli tajammul kenan kwalliya waye hana wa ku ɗayi bati minar rizki waye ce kar a ci abu mai daɗi na kayan abinci na arziki liannat tahrima ya ila dalil don in kace abu haramun ne ana buƙatar a samu hujja dalili ko dai ga aya ko kuma ga hadisi kuna da shi ba za su kawo ba babu domin haramci yana da buƙatar dalilai to amma su ba su da dalili wal aslu fil libasi wal ma'akali wal masharibi al asalin duk wani abun da ake ci duk wani abun da ake sha duk wata tufar da ake sawa tushen ta halal sai wanda Allah ya haramta duk wata tufa duk wani abinci duk wani kayan ado halal ne asalinsa sai wanda Allah ya haramta. Li'annan Allah kalaka hazihi al'ashiya'a li'ibadihi, domin Allah ya bayyana mana yake ya yi waɗannan abubuwan ne don bayansa, ba don shi ba, ya yi wa bayansa ne, to ya za ka hana bayin Allah kuma. Wa kama fil hadis, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, as sahihi ingantacce, inna Allah jamilun yuhibbul jamala. Allah kyakkyawa ne shi kansa ya sifanta kansa da kyau, kuma yana son a haɗu a yi kyau, bai son birgiza kama. kamar yadda wasu gayu su kuma su kuma ɗabi'ar ‘yan iskan yamma kai kaga mutum ya fito kawai ya yi wata shiga wai shi ɗan iska ne kuma har ya zama hakan wai shi ne gayu ko a sa wata riga haka a sake ta wani ana wani haka haka ko a sa wata dogo kula ana tafiya wai irin ‘yan iskan diraman nan shi ma bari ya yi haka in ka gan dai in a da ne sai ka ce ga taɓaɓɓe kai ga yaro kakkarfa mai fasali amma ga shi wawa kuma ba wawa ba ne wai shi ya ga wani ɗan iska yana neman kuɗi da haka shi kuma sai yayi kyauta hakan ɗin sai an biya su suke wannan shigar su in sun gama dirama in sun fito tuɓewa suke su sa mai kyau kai kuma ka zo kana yawo a gari gaban surukanka gaban iyayenka gaban malamanka gaban ƙanninka gaban yayunka kowa yana ganinka da haka kai kuma a kyauta ba ko kwabo ka zama wawa ba kuɗi su wayancan sai da aka biya su suna gama dirama sai su tube su sa kayan su kuma in za su je filin dirama da kayan su mai kyau za su je in an zo hall sai a fita sai a sa in an gama dirama za a mai da kaya na gida sai a dawo gida kai kuma ka zo kana yawo da shi a layi don kaga yan dirama suna sawa kai kai ma bari kai koyi da wani wani ai gonina ne to Allah dai Jamilu, Allah mai kyau ne yuhibbul jamal yana son ayi mai abu mai kyau fatarku tajammuli barin kyan kyakkyawan abu min babil wara'i yana daga babi na tsentseni laysa min dinil islami amma baya cikin addinin musulunci ba ɗabi'a ce ta musulunci ba ba tsari ne na musulunci ba ba shari'a ba ce ta hana a wayansu ne kawai saboda tsantseninsu sai su rinka yi wai su su nuna su ba su da girman kai su ai a gefen duniya su ba su ɗauke ta komai ba su zama wawaye falyata jammal bil libasi mutum ya kamata yi kyakkyawan ado da tufafi wal ya'kul min at-tayyibati duk wani abu mai kyau ka ci in Allah ya baka kuɗi duk wani abu da ake sha mai daɗi kai ma da yabo ka zuba a ka kai ta sha dan iska ma ya sha balle kai ka nisanci haramu aslul ma'akali alhillu asalin duk abinci halal illa ma harrama Allah sai wanda Allah ya haramta shi kan ƙetare shi in Allah ya ce wannan haramun ne duk yanda yake da kyau ba shi amma in abu halal ne ka ci wa yashkurullah azza wa jal da sharadi in ka ci ka gode wa Allah da ibada shukuru shine ka gode wa Allah da bauta Kar ka ci ni'imar Allah ka saba wa Allah Kar ka ɓoshi ka saka tufafi baiwa ta Ubangiji ya maka ka hau mota, baiwa ta Ubangiji ce ya maka ka yi gini, baiwa ce ta Ubangiji ya maka kuma ka rika sabon Allah. Ka gode wa Allah. Ka gode wa Allah. Wafil hadis ya zo a cikin hadisi inna Allah yuhibbu idza ama ala abdin ni'matan. Allah yana so idan ya ni'imta bawa da wata ni'ima, Yai wa bawa baiwa da wata ni'ima, an yara asara ne a matihi alaihi, yaga alamar ni'imar a jikinsa. Karya arzita ka sannan ka rika yawo irin na talakawa wa'inda ba su da komi ce wallahi ka gan shi nan mai kuɗi amma shi kullum ba ruwansa da kafa yake yawo eh bai da girman kai baya sa kaya mai tsada ba to ai baka more ba mutuwa za ka yi wa abun ne ka me kake gaggawa da irin wannan Ka yi sauri ka ci kayanka na halal Ka yi sadaka ka taimaka wa wasu bayin Allah ma ka ba su su ba su kai matsayin su ci ba ka ba su su ci bai kai matsayin ya sa irin rigar ba ka tsaya mar bai kai ya shiga irin gidan ba ka gina mar bai kai ya hau irin motar ba ka tsaya mar don ka mori rayuwar ka sa wani shi ma ya more a bautawa Allah cikin sukuni domin mutum yana cikin matsala wani lokacin bautar Allah ma sai ya zama aiki ko sai in akwai tawakkali da tsoron Allah na gaske za ka tar da mutumin da ya kai matuƙa wajen tsiyar duniya ya nace kuma wajen bautar Allah. To, amma idan akwai tawakkali da yarda da Allah mai tsanani, duk talauci ba za ka raba shi da ibada ba. To, amma idan aka samu ni bawan Allah ya tallafa marfa, sai ya ƙara ƙaimi in har mai rabon ne. To, don haka ba haramta maka ba, balle kuma ‘yan uwanka su ma da ka gansu cikin wannan ƙaima-ƙaiman don babu ne. to kuma kai Allah ya baka kuma ka saka kanka cikin wa'inda babu to ai bai ga alamar baiwar da ya maka ba Allah ya ce yana so in yayi wa bawa ni'ima an yara asara ni'amatihi alaihi ya ga alamar wannan ni'imar a jikinsa ko haka ba ko ba haka bane lakin yakunu zalika min ghairi israfin wala makilati amma fa kai kokari kar kai hakan kuma ka wuce gona da iri ka dawo ka rinka barnar dukiya ka ce don akwai inna Allah la yuhibbul musrifina kar ka zama al-mubazziri kuma innal mubazzirina kanu min ikhwani shayatin duk abinda zaka kai mai amfani kar kai da zaka zo har ka rika barnar dukiya nan kuma an hana wani barnar da yake kawai ta isa ta taimakawa talakawan unguwarsu sai yi barna a banza to wannan kuma shi kuma ba kyau Allah ya hana wala makilatin karka zama mai girman kai kuma duk yanda ka saka kaya mai kyau ka haɗu ka sa mota mai kyau kai gini mai kyau ka zamanto mai dukiya to karkare rena abokanka na farko karka rena musulmai karka kai matsayin da baka jam'i karka kai matsayin da baka zuwa makaranta karka kai matsayin da baka gaisawa da su hannu da hannu kai ka to wannan kuma ka saba wa Allah yanzu dukiyarka ta hallaka ka ba hana kai ka sa kowane irin abu ne matukar halal ne to amma kuma an hana ka girman kai an hana ka yi wa mutane yanga tin tinkahu arziki na Allah ne Allah ne ya baka wannan matsayin gode masa ka rungumi bayin Allah kusa da kai karka kudda kanka daban an gane wannan wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam tajammalu. bi jismi manzo Allah yana yi wa jikinsa ado yakan yi wanka ya shafa mai yakan taje kansa ko itikafi yake yi in ya dade kansa ya ga yana dan alamar dukunku ne ba sai ya zuro wa Aisha ta gyara daga windon masallaci zuwa cikin gidansa ta taje mishi ta gyara masa kaga yana sheki kazan ba irin gashin mu bane to su ma da suke da kyakkyawan gashin an yarda su gyara shi balle kai kai kuma sai kai shi kaje a maka wani taka taka taka taka sai ya zama cukurkur wai kaga wani dan kwallon kafa a haukace yana neman kuɗi kai ma bari kai kyauta ba ko kobo kai akwai wauta wallahi Eh wani ba har kizo zai yi, wai ya ga wani ya yi kizo. To sahabi ne wancan din balle ka ce bari kai koyi da shi. Kafiri ne ha ba sallah shi ne mazorin ka kai bari kai abin da ya ya sa ɗan kunne kai ma bari ka zama ɗan daudu. To shi luwaɗi ma yake yana yi da shi. To kai ma tun da ka sa ɗan kunne yi ka lallaba yanzu kai goho. Wawa. tun da ka yi kitso shi kenan ka zama maɗan daudu soko Ka ga ‘yan iska ‘yan luwaɗi suna ɗaura wandonsu a rufin duwawu kai ma kayi su tallar kansu suke ‘yan luwaɗi ne ya kaga kwarin duwawu na ya alaji ko ya ma yana tafiyar ababa ‘yan iska ne can ‘yan luwaɗi suke irin wannan shiga kai ma kayi a nan kai kuma kyauta gaban iyaye da surukai da yara ƙanne da yayu cikin dangin ka rika tafiya tsirara saboda tsabar ka jahilci rayuwar duniya ina ta dosa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana gyara jikinsa wa fi malabisihi yana gyara tufafinsa wa yakhussu maqabalatal wufudi kuma yana kebe haduwa da jama'a bilmazidi mazidi bimazidi eh bimazidi da ainihin ƙara ado idan aka ce wasu baƙi sun zo to in zai fito sai ya ƙara kwalliya fiye da wanda yake da in zai je ya haɗu da baƙi a duba lokacin da wannan baƙon sarkin balaraben ya zo a bayan gari ya fito ya sa wata alkyabba yana tafiya gaba ɗai shi kansa sarkin shi ya tashi ya buɗe a irin wanda ake buɗe wannan saboda ya ga kawai makka ma bata taba irin sarki mai kwarjinin wannan ba kuma da an tsara ana so a wulakanta shi sarkin da kansa ya mike mishi da ya gano ya taho ga abubakar yana ta gefe ga khadija tana ta addu'a ko da ya zo kawai sarkin ya miƙe da ya hango shi to duk taron ba mai kwarjinin sai gani ga ya haɗa alkyabba malam ta hau ga kwarjinin annabta ya miƙe da kansa ya gyara kujerar da zai zauna ya nuna mar zauna to ado yana kyau in za ka shiga jama'a ka kyautata yanayinka in musamman in baƙi sun zo to karka fito a burgiza kama inda suka sanka kam sun sanka dama to da sauki amma ranar da aka ce za a je kunta ko waɗansu, ko baki sun zo za ka fito to ka fito da kyakkyawar kama yana daga sunna haka wa alaikum assalam wa rahmatullah eh. Na. bai kamata su yi gadon zinari ba ma eh, haramun ai ba za ta kawo maka shi ba ma kai balle ka ce ka maida yawa ya ma yi abin kawai don ba kowa ne zai gan shi da gadon zinarin nan ba wanda zai mata ita kwanta a hmm, ba a yarda ba ita ma gado kam yawa da kwanuka da gadaje da randuna da duk wani abu da za a yi amfani da shi ba yarda ba amma suna da kyau su yi kwalliya su buta da shauransu don kana da kudi karkai na zinari amma ado za ta sa ɗan kunne za ta sa sarka za ta sa warwaro za ta sa munduwa duka wannan za ta yi na gwal in ka je shagunan sai da gwal za a ga su ne suke tare bibi a guri kai ko agogo ba a yadda ka daura na gol ba glass goggle na ido ba a yadda ka sa wanda yake da gol ba haƙori na gol ba a yadda ba namiji ya sa mace kuma an yadda duk ta yi don su dama don ado aka yi su shi ya sa mata su aka fi son su yi ado ko da yaushe ko ba sabulu ki wanka kwarai kuwa ko ba mai tsada ba mai mai tsada shafa ko da man gyaɗa ne ki dan ki kaɗan kar ki zauna tututututu haka ne ba kyau don su an yi su ne lilhiliyati don ado kuma magana ma ba a so su rika yi mai kauri kaka gini na motsi wannan maganar maza ne Eh, domin su an ce fil hisami ghairu ne. ko an yi su don kwalliya husuma magana faɗin faɗa ma nasu baya fita zaka ji muryar su ma tausayi ne muryar su jin kai ne muryar su sha'awa ne amma ranar da ka kaji mace ta yi tsawa an tsorata kamar wala eh Kamar a fagen daga wa alaikum assalam wa rahmatullahi magana nan ah. sai mutum ya yi kan shi bai san ma ridda ba mm. ya zai sake a ah, in ka ji kawai sai ka sake canja tsari tunda kai a jahiliya da kake yanzu ka shiga islamiyya shine dadin karatu ah. yanzu kai ba za a ce ka yi ridda ba tunda da baka sani ba yanzu ilimin ya zo maka don da haka sahabbai ma suka rayu kullum su yadda wannan ba musulunci ya zo a ce ba kyau su bari ba kyau su bari har suka gama sani to amma ka riga ka sani sai kai to yanzu ka yi ridda tabbatatta sai in ka yi kalmar shahada ka dawo an gane wannan? a yau da ƙarin bayani game da kalmar shahada hmm. ni kai na zan iya yin faɗa da kaina ko sai na je wuri ya naɗa ba yi an baka ba kana iya faɗi kuma kai ta istighfari kana tuba

yana ba to sallu ala nabiyyi karim Allahumma salli ala كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اكوي باين الله da suka yi roƙi ‘yan uwa musulmi su sa su a cikin addu'a saboda damuwoyi akwai ɗaya daga cikin mu ma abokanan mu abokan karatunmu wanda shi ma yana zuwa gida daga wajen sana'arsa ya zame ya karya hannu eh malam kabiru mai wanke fula Allah ya bashi lafiya muna da wani dottijo wanda Allah ya masa rasuwa mahaifin makwabcin masallacin nan shi ma mu sa shi addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta sauran yan uwa waɗanda suka rigaye mu Allah ya gafarta musu da sauran dukkanin marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke cikin halin damuwa Allah ya yaye musu Allah ubangiji ya taimake mu da gane gaskiya da rike ta ya taimake mu da tsayuwa a kanta Allah ya hada ainihin tafiyar mu akan kitabu was bismillahir rahman rahim Allah gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta wa kanan mu yan uwan musulmai waɗanda suka yi mu ka fi mu muna musulmai masu imani Allah ka taimaka mana a cikin harkokin mu na duniyar mu da lahirar mu Allah ka agaza mana wajen gudanar da addinin mu Allah ka tsare mu ka tsare mana Allah ka kare mu ka kare mana wannan gari namu na son Allah ka tabbatar da mu cikin tsaron ka ya Allah ka kare mana shugabanninmu ka kare mana malamanmu ka kare mana ainihin yan uwa ɗalibai masu neman ilimi ka kare mana ainihin ƴaƴanmu da matayenmu da sauran zuriyoyinmu da dukiyoyinmu Allah ka tabbatar da mu akan imanin da ka assasa mana ka ɗora mu akan shi har kana kiran mu da shi ya ayyuhallazina amanu Allah ka tabbatar da mu akan haka ka karbi rayukan mu akan haka Allah ka tsare mana wannan jihar tamu ka taimaka mana ka taimaka wa ainihin shugabannin mu malaman mu yan uwan mu musulmai ɗalibai masu neman ilimi Allah ka taimaka wa kasar mu Najeriya ka tsare ta ka kare ta daga dukkan wani tashin hankali ka tabbatar da musulunci ya ɗaukaka a cikin ta ka ɗora addinin musulunci akan kowane addini a wannan ƙasa ka ɗora musulmai akan kowane a cikin wannan ƙasa Allah ka taimaki duniyar musulmai Allah ka taimaki duniyar musulmai ka taimaki musulunci da musulmai ka karya kafirci da kafirci Allah muna roƙonka ka ɗora mu akan daidai ka daidaita tafiyar musulunci ka da musulmai a ko ina suke a ƙarƙashin kitabu sunna bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you.